وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر عظيم الله يا يا الكوري kuma baya saba alkawari ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa suka yi ayyuka gari ya yi musu alkawarin gafarar zunubansu da lada mai yawa wanda shine shiga aljanna